cika raba da ni da ke na yi almiyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya cika raba da ni da kai na yi almiyar zama da kai babu mai raba mani da kai kai na ba mu kullum zuciya ke rana wata shaida suke ni na da za a tsaga jinin jiki sunan ki ne matuwar fuja'a ta zo sanadin ki mazaka mahannuna ki taho ta damana da zan rasa ki masoya ranar kwazambar zan bar duniya wuce ka raba da ni da kai na ya anniyar zama da kai babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya na rike hannun ka masoyina masu sasa kai na baka kaina har ma jikina wallahi kai ne abin yabo ko da da rai ko babu rai ne na kire na yo sadaukarwar jiki ba wanki ne ci har da sha indai da ke duk ne zan ɓata sa'o'i bar sana'o'i tattara in koma gurin ki aiki dare har safiya ah, ciki saboda ka yi min nisa masoyina baka a kusa in har na ji mai irin zubin muryar ka sai wacce ka raba da ni da ke na yi almiyar zama da kai babu mai raba wani da kai kai na ba ma kullum zuciya